bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a muna godiya ga dukkanin 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suka dinga zuwa ziyararmu daga sassa daban-daban na ƙasar nan da ma waje saboda nuna goyon baya da addu'a a cikin wannan lokaci muna wa jama'a cewa a wannan lokacin akwai annoba ta wannan cuta ta coronavirus jami'an lafiya a ma'aikatu daban-daban a duniya sun nuna cewa hanyar rage yaɗuwar wannan annoba